no chimi abarano haifoka ageyeno nga inor warka warkana siriya cheji akwiterega akwiterechinka akwe siriyanno deya warka chere bara a chimi cheji deya deri keba sika tilasika abato chimi di cheregano to warkayon bara chimi cheji warka warkayon chimi cheji nkuna afogo ngano abdullahi babe kanje salman alfarisi deya furus boro nkunana hunu nganga ya jina kacimino borodi kuna hara ton gate ko ci asilamatere ko yano salman kabar alkhairi mene deya ana kpara kakuna gunu ana kpara dinanno za furus ganna kaka sham ganna domi fo ganna cimi ceji yo ŋwene sabu boŋo ago ko cimi ceji cimi ka bara addini ka bara cimi mene deya za sham di nga ka hari iraq ganna ya de gongoro an kwekparo an hunindi an kwekparo hari labari to aga ka an dibi ka cere bara zamani ko ŋwene an a acehei fo ana ana nan. kacehi fo ka pui madina ya ka maya ngana droni yaho kacehi fo ka ana warka yu nan laba drodi ta ceji ya ngan na za to droni kuna non gunu ngan na zamma ka atilasi ka nera yahudi foga yahudi di ŋa cere kana ramadina hari ŋan na annabi sallallahu alaihi wasallam nka kube ya kan ŋan na annabi kube nga bine diya seda yo ka baran debi tere ŋmene seda yo ka ka labari yana ga zantilo yo kunani nga diya seda yo da de ŋa na cimino annabi se sallallahu alaihi wasallam hara to sallallahu alaihi wasallam ana sabu Ana anasaabu kato ana akammete kaaga kaci ka dee imani aɗon bara gonu handoriya handoriya yokunano handoriya no imani gononi deya bor fo coro baran batto imani digano boro kam bara borowa taka yokuna deya salmanul farisi ɗi a gono sahabiyo mune beype yokunano sahabi fo kanga معاذ ابن جبل أتي كاتي وشي فكا نو بيو تشيجي نو بيو تشيجي صحابي تاتي دو ديا نكونا ناتي عوين كان برا أبو الدرداء ينوكو سلمان الفارسي نا عبد الله بن مسعود نا عبد الله بن سلام بورتاتيو kati mabe yo ceji tando deya salmanul farisi ɗi a ko gbey teno a gonna lasabu deya a lasabu hennoyoɗi kuna ngano hungu fo kan cega zuwatul ahzab ngaya ciba andebi se sallallahu alayhi wasallam ka maguzu fansi ka madina kolin na domi ibere de ibere tokite hin ka kawru madina kuna ganna de ngati ni irpedra ni irpedia ir barano sakar gunur paradi faris gannadi de ya de hongu teriyo chei foka nar hamburani de ya iri chei fono ka iri na gusu fanzi kanu kar gunu kolinna de domi fo ganna masu tokite ga ganna de ya ngala sabudi nga ndibi sallallahu alaihi wasallam abine yeyi nala sabu ka kanadi nga agari kan ngima la sabu zaka goitenna yano kwene amwene ne hennoyo ka anam mechine ne kan bar mechine hennoyo ne beriyo ka anam abanna salmanul farisi di har ne di njei ka ngongoro war ka ayo ŋwee ka ka mbanna nhamfani ci wono ka ci abu darda ma mabei ka nnor kwe kwibiri agonna hakinga yano nga bongo mbongo ya wato nga na haki nga yano kwene ngene yali na haki nga yamma cei fo kan na haki ke kurpe ma hakitoyani aga andibici sallallahu alaihi wa sallam salmanu na cimite salmanu di a don barano sahabi yo kuna a gunuwar Kayo, an duniya su gun hiyayo a gunun kuna na a gunuwar warkayo gunna tawali gunna ladabi kuna yano a gunna a gunu nkan me hunu a gunun kuna acai foka adoncin koga ngwene noruka adua acinko nodi acinkuga sarano so karuko noruka adua nduka bara handu na handu ka adua nodi chere a nodi ce sarano kace foka aga kamme gbeiteno ko a ko sungei noruka adua ngadi kuna ngadi no anga deya aganna asinka gominita borfodo asinka borfo mare ya nga barano borono ka ana kayyo na kwe kwe beri na kayyo nar kwedi mena yo ana di kur margano ngano a kayyo nar kweno kayara ko kayyo nar sabu yo koto ahinka wana marga deya ngadi ganna an fo ana ŋmaari yi za yobu ka ŋmaari di an ka ŋari disi hanu yo kan kase de aŋan case ka a ni nani a ŋmaari yi ko disi hanu yo kan kase duka bara annabi sallallahu alaihi wasallam aŋwene sahabi aŋwene kpasi ŋa cika eh, bine binecere da cihei fo ka ana ŋwene arziki ka a kamuna a dwara ka disi a ato a cino bine ka a bugun na nasuno sadi moreni se an duwa wakati anor kwe kwe bir bota se yano bine wisi ni se bine wisi wisini ngama morun na bine di salmanul farisi o a cei fo ka a sino andu kabara nu fo kanje almada'in andu ka bara waranza cininza ande bi ŋmene yo banna ŋa be kpe foyi ci ka na cine fo ka anabara bara waranza cininza wo i nor kwe kwe yardan bo yardan na i